Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata sha 18 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa hankalin shugabannin Afirka irin su Buharin Najeriya da kuma na masu nazarin al'amura na karkata zuwa Mali inda wani kilu a rigimar shugabancin kasar ke neman jawo bau. To ko da za a ce an ba su kashi ɗari fa in dai ba shugaban ne ya sauka ba wannan rigima da wuya su iya warware ta. Za kuma a ji cewa a Ghana an kaddamar tare da mika katafariyar sakatariyar cinikayyar Afirka ga kungiyar tarayyar Afirka ta AU. Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan batun rubuta jarabawar WAEC a wannan marra ta corona. Sannan za mu leƙa Nijar inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An barke da harbe-harbe a wani barikin sojoji da ke wajen Bamako, babban birnin kasar Mali a yau Talata. Lamarin da ke ƙara fargabar yiwuwar kawar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita daga mulki. An yi harbe-harben ne a wani barikin soja da ke garin Kati, kimanin kilomita goma sha biyar arewa maso yammacin birnin Bamako. Wani mai ba da rahoto a Mali, Bram Posthumus, ya gaya wa muryar Amurka cewa sojojin sun shiga harbe-harbe ba kakkautawa. Sun samu bindigogi da makamai suka fara harbi a sama, suka kuma toshe hanyar shiga sansanin. Ya zuwa yanzu dai ba a bayyana dalilin tashin hankalin ba. Fasamus ya ce babu rahoto game da waɗanda abin ya rutsa da su kuma ya ce babu wanda ya tabbatar da rahoton sace manyan jami'an gwamnati ta Mali ko kuma kama su. Ya ce a yanzu sojoji sun toshe wata hanya da ta tashi daga sansanin har zuwa Bamako da take kuma bin ta fadar shugaban ƙasa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Takeshi Kasai, daraktan WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗa a yau talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar covid-19 tana canzawa tsakanin mutanen da ke da shekaru 20 talatin da kuma 40 su waɗannan mutane ke ƙara yada shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan 1.9 dr kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba su sanin cewar sun harbu da cutar tunda alamun cutar a jikinsu masu sauƙi ne kuma ma wata sa'in babu alamu wanda hakan ke sawa su yada cutar ga wasu ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaduwar ga marasa ƙarfi kamar tsofaffi, marasa lafiya, mutanen da ke cikin kulawa na dogon lokaci da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa in ji shi. Bayanan na Dr. Kasai ya zo ne sa'o'i bayan da Jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill ɗaya daga cikin manyan makarantu a amurka suka soke dukkan zuwa makarantu ɗaukan karatu bayan sun samu bullar covid-19 uwar gida tsohon shugaban ƙasa michelle obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar ta kuma bayyana shi a matsayin mai tausayi mai juriya mai nagarta yayin da kuma ta zargi shugaba donald trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu da yake gabatar da wani babban taron ƙasa na farko a cikin daren hudu na 'yan democrat a ranar litinin obama ya yi kakkausar suka ga trump cewa ya gaza ɗaukar matakin da ya dace kan matsalolin tattalin arziki da na zamantakewar al'umma da kuma cutar coronavirus yayin da kuma ya juya baya ga ƙawancen ƙasa da ƙasa da suka gina a baya-baya bari in gaya muku gaskiya ya kokari na in ji shi a jawabin donald trump ba shine shugaban ƙasar da ya cancanta ga kasar mu ba ya daɗe yana da isasshen lokaci don tabbatar da cewa zai iya yin aiki amma aikin ya fi ƙarfinsa. Trump ya soki yunkurin 'yan Democrat ɗin yayin da ya tsaya a filin jirgin sama Minneapolis St. Paul da safiyar jiya Litinin da yake hanyarsa zuwa taron siyasa a Makato da ke jihar Minnesota. China ta sake tauna tsakuwa a ci gaban mummunar gardamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia a yau talata. ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar Australia don jibgewa a kasar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta ce an fara binciken ne sakamakon bukatar kungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta kasar China wanda ke zargin masu samar da giya ta Australia da rage farashin giyar a China wanda hakan ya lalata masana'antar giya ta kasar China. ma'aikatar ta ce binciken zai ɗauki tsawon shekara ɗaya tare da yiwuwar za a iya ƙara watanni shida har zuwa ranar goma sha takwas ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Dokoki goma sha hudu sun sauka a Kabul da safiyar yau Talata. Wasu daga cikinsu sun yi kusa da inda shugaba Ashar gane ke halartar bikin ranar cika shekaru ɗaya da da samun 'yancin kai na ƙasar. har wanda ya zo kusa da inda rukunin ofishin diplomasiyar Kabul yake ya aika da saƙon gaggawa ga yawancin ofishin jakadancin ƙasashen waje na Majalisar Ɗinkin Duniya da hedkwatar ƙungiyar tsaro ta NATO da ke Kabul, abin da ya yi sanadin tserewa ma'aikatan don neman wurin ɓuya. Wakilin VOA a Kabul ya ce ƙararrawar nuna halin taɓaci ta fara kaɗawa ne da misalin ƙarfe tara da rabi na safe, kuma ta ci gaba har na wani ɗan lokaci. dukkanin jami'an diplomasiya ofishin jakadancin kasashen yankin an kwashe su zuwa gundumar diplomasiya har sai an bada umarnin cewa komai ya lafa abinda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. kuma za mu fara ne daga najeriya inda shugaba muhammadu buhari ke sa ido kan ƙurar da ke tashi a mali inda har aka yi wasu harbe-harbe da yin awon gaba da wasu manya umar faruk musa gare ka wakilin kungiyar kasashen afirka ta ecowas a kasar mali wato tsohon shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya gana da shugaba muhammadu buhari na najeriya domin ba shi bayani da bahasi akan irin nasarori ko kalubalen da yake fuskanta a kokarin da yake na shiga tsakani domin samar da zaman lafiya a rigimar da ake tsakanin yan adawa na kasar mali da kuma shugaban kasar abubakar ibrahim keta inda goodluck jonathan ya ce har yanzu maganar saukar shi shugaban kasar ita ce ajanda da ke gaban 'yan adawa wanda suke neman ya sauka kafin su ba da kaburi ya hau malam nasiru zaharuddin kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma ya mun karin haske dangane da wannan takaddamar da hanyar warware ta warware wannan rigima sai an sami goyon baya ɗari bisa ɗari na su 'yan adawan nan tunda su ne suka ballo wannan mutunar kuma akwai wurare da yawa da aka yi irin wannan ba an ce ma za a ba su kashi talatin cikin ɗari na mukaman gwamnati za a ba kashi ishirin kuma a ba wa su wato 'yan civil rights to ita kuma gwamnati ta rike kashi hamsin to ko da za a ce an ba su kashi ɗari fa in dai ba shugaban ne ya sauka ba wannan rigima da wuya su iya warware ta ma matsayin shugabannin kasashen afirka ta yamma da ma kungiyoyi na kasashen duniya babu inda ake goyo baya ko a yadda cewa shugaba wai a sauke shi bayan zaɓe aka yi aka kawo shi domin 'yan adawa sun haɗa kai cewa su ya sauka eh a kasashen da suka shiga ba haka na yiwuwa domin suna da hanyoyin da za su iya sake kiran mutum ko da an zaɓe shi amma afirka zaɓen kansa wani lokaci karfan kafa ake yi mutum ya hau kan mulkin to wannan ne ya sa ka ga afirka ba ma iya warware irin waɗannan matsalolin namu a waje ɗaya ambasada bature lawal shi ma ya yi tsokaci dangane da mawuyacin halin da wannan sulhun yake neman ya kasance ga kasar mali da kuma kungiyar ta ecowas inda yake cewa da ke cikin shi shine already ecowas sun shigo kuma ka an sa ya yi shiga cikin magana ya ga abin da ya kamata a yi sun zo sun yi kokari iyakan yi su ya kai airport din shi wajen ECOWAS leaders su kansu sun sun kai gayya suka je da president din Buhari da na Niger muhammad Yusuf wanda shine chairman na ECOWAS da na African sauransu duk sun je sun yi iyakayin su dan opposition din sun ki yadda sun kai sai dai shugaban kasa ya sauka kamar yadda muke cewa tun da zaɓe ya kawo shi suna son zaɓe ya fidda shi. To ko kana jin sai an wani da karfin tuwo kenan an murkushe su na kasa da kasa. To wannan sannan kuma rakamu gwamnati ce ta tsaya ta ki kuma aka ga cewa ba su hau hanya ta demokrasiya ba aka ga sun yi ma demokrasiya karen tsari iyaka barazanar da za a yi musu gwamnati ta ce a kame su ta kulli to wannan kuma shi kanshi ai ba zai kawo zaman lafiya ba umar faruk musa amurka a abuja nigeria to a gaida umar daga Najeriya kuma bari mu kada gana. inda aka kaddamar da babbar sakatariyar cinikayyar kasashen Afirka, Ridwan Abbas gare ka. A cikin jawabinsa ministan tireda da masana'antu Honorable Alan Chirmante ya ce kaddamar da wannan sakatariyata zai sa a samu sukunin shiryawa da zantar da kasuwanci cikin Afirka. It is estimated that intra-African trade would increase by as much as 35 billion US dollars or by 52% per annum. by 2022. An kiyasta cewa kasuwanci tsakanin 'yan Afirka ya suya su zai karu da kimanin dalar Amurka miliyan 35 ko da kimanin kashi 52 duk shekara kan shekara ta 2022. Shugaba Kufa Ado ya yi imani kasuwanci tsakanin kasashe mambobi zai kawo wadata cikin Afirka. When you consider the fact the trade between African countries remains low, currently standing at some 16 percent. of our combined GDP compared to other parts of the world, like the European Union 75%, it is obvious that these very low levels of intra-regional trade constitute one of the defining characteristics of our continuing poverty. In kai la'akari da gaskiyar kasuwanci tsakanin kasashe na Afirka yin tunanin damar da muke da shi mun rage tankiya da muke sanyawa ta hanyoyin rabon kayanmu na gida yanzu yana tsaye da kimanin kashi goma sha shida na kudin shiganmu baki daya in an kwatanta da sauran yankuna na duniya kamar kashi saba'in da biyar na kungiyar tarayyar turai dahir yake cewar wannan faduwar kasuwancin kasar ke fassara ci gabanmu a talauci suna hana ci ci gaba ɗin da zai kawo wa al'ummanmu wadata ɓangaren ƙarshe na girmama wadatar ƙasar zai fito ne daga gare mu in muna kasuwanci tsakaninmu ya yasu ya shugaban ya buƙaci ƙasashe 28 da ba su sanya su bisa ƙudurin ba su hanzarta yin haka don su amfana daga shirin maga kujeran haɗaɗɗiyar kwamishin afirka musa haki muhammad ya ce sakatariyatin babban amshi ne na ƙalubalen tattalin tattalin arzikin Afirka. This crisis, with its negative impact on trade and the multilateral system, is also an opportunity to rethink our value chains. Waɗannan matsaloli da miyagun lahanoni ga tsarin kasuwanci wata dama ce na yin hubbasa domin tabbatar da za mu iya jure mugun lahani na annoba nan gaba. tilas mu haɗi kasuwancinmu mu farfaɗo da ci gaban masana'antu mu bunƙasa yin takara mu tabbatar da wadatarmu da kwanciyar hankali ga makoman mutanenmu a halin yanzu babban magatakardan african continental free trade area secretariat mr wanki limini ya gabatar da takardunsa na kama aiki ga ministan harkokin kasashen waje da haɗewar nahiyar ghana wato honorable shirley ayyukan bucuyi ridwan Abdullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan, yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman. A ranar Litinin ɗinnan da ta gabata, sha bakwai ga wannan wata na Agusta, ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandare a Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suka fara rubuta jarabawar ƙarshe da ake kira WAEC. bayan da suka share watanni suna zaune a gida a sakamakon barkewar cutar corona. Kimanin ɗalibai miliyan ɗaya da rabi ne dai aka bayyana cewa za su rubuta wannan jarabawa ta WAEC a Najeriya a wannan karon. A cikin wani yanayi na bin dokokin hukumomin lafiya da suka sanya domin kare yaran daga kamuwa da wannan cuta ta corona. kamar yadda na gani a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren a nan jihar Niger. Ga kuma abin da wani daga cikin malaman ya bayyana. Sunana Musa Ahmed. So gashi kuna dab da fara jarabawa waye din nan wani shiri kuka yi? to mun shiri inda gwamnati ta ci saboda mun samu tallafi daga gwamnati mun samu sanitizer hand washing soap da kuma bokitin wanke hannu da kuma body temperature major da eh, jiki so uh, akwai ɗaya gefen batun yaran nan kusan sun daɗe zaune gida uh, kuna da ƙwarin gwiwa za su rubuta abin kirki kuwa insha Allah saboda sati guda da muka zo da aka ci ayi resume mun yi ƙoƙarin mu mun ba yaran ga iyakan ƙoƙarin da za mu yi mun ba su lesson hukumomin ilimi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun bayyana matakan da su suka ɗauka akan kare ɗaliban daga harbuwa da wannan cuta ta coronan. A nan jihar Naija ga abin da shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Naija Dr. Isa Adamu yake cewa. Daga cikin abubuwan da gwamna ya yi gwamna ya tabbatar da cewa duk ɗalibin da zai karatu an ba shi wannan abu na rufe ba wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa har ma aka yanke hukunci duk ɗalibin da ba bai zo da shi ba wanda aka ba shi ba za a bari shiga aji don jarabawa ba sannan an sai sabulai na wanke hannu an sai wannan abu na goge hannu watan sanitizer sannan abun zuba ruwa bokite manya-manya an raba har da wanda ma ba sai ka taba za ka taka ne gwamnatin jami'a ta kashe makudan kuɗi ta sayi su sannan kuma an tabbatar da inda ma ba ruwa an ba an sai ruwa yomin ana kai ruwa don haka sannan an yi tambihi ga dukkan firinsifofi na makarantu da za a fara jarabawa akan tabbatar da cewa ga matakan da aka dauka kuma ga tsare-tsare kuma kowanne dalibi ko malami ko kuma shugaban makaranta dole bi wannan matakai wanda aka same shi ya saba za a kulle makarantan don ma akwai dama a cewa a kulle makarantan a rufe saboda lafiyar mutum ya fi wannan jaraba za a rubuta wannan daga cikin matakan da gwamnatin jihar Niger sannan an yi wayar da kai kuma sannan ma muna kira ga dukkan al'umma da masu ruwa da tsaki da Allah su sa ido inda suka ga akwai matsala akwai nambobi na musamman da mai girma eh, da ita kwamishina ta bayar wanda za a kira don a yi magana don a sanar da ita don ta ɗauki matakan gaggawa wannan daga cikin tsarin da aka yi. To ita ma dai hukumar shirya jarabawa ta neko ta sanar da ranar ashirin da hudu ga wannan wata na Agustan domin rubuta jarabawar ta neko. Malam Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar ta hukumar nekon a Najeriya. ya bayyana matakan da suka ɗauka akan cutar ta corona. To alal hakika mun samu kanmu cikin wani yanayi wanda kowa ya sani ba ma Najeriya kaɗai ba duk duniya gaba ɗaya. So akwai dalilai da yasa yanzu muka yi wannan conference don mu sanar muku da matakai da muka shirya za mu ɗauka domin gudanar da jarabawa nan cikin tsari cikin eh, lafiya ba tare da an samu iftalai na na abin nan hayafan wannan cuta na corona eh, covid-19 ba so a ciki shine duk duk matakan da muke ɗauka mataki ne wanda ita federal government ta riga ta zayyana wanda duk makarantar da za ta bude akwai a ka'idodi da za ta bi domin kasancewa an tanadar da yanayi da ba zai yaɗa wannan cuta na covid-19 ba wanda akan wannan ne mu muka namu sahu yadda muka tsara mu ma idan muka je kafa fara jaraba za mu binciki waɗannan matakai an ɗauke su domin mu tabbatar kan cewa wannan yaran da za su jaraba ba a exposing ɗinsu su kamu da wannan cututtuka ba wannan za mu yi shi kafin fara jaraba kuma insha Allahu za a samu nasara domin ita kanta federal government ta yi ta yi mitin tare da eh, na kwamishinonin ja. da kwamishinoni na ilimi na jiha an amince an yi kan cewa wannan matakan dole a bi su ɗaya bayan ɗaya a tabbatar kan cewa yanayin da ake bukata makarantu don a tabbatar an gudanar da jarabawa na cikin abin nan kwanciyar hankali an yi shi saboda haka mu ma za mu je mu yi namu bisa kan wannan aiki da suka tabbatar kan cewa kowace makaranta da za mu yi jaraba sun bi wannan doka. To ganin cewa dai yaran sun daɗe zaune a gida ba tare da halartar aji ba yasa jama'a da dama ke fargabar za a samu ɗalibai da dama da za su faɗi wannan jarabawa al'amarin da dr isa adamun shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar niger ya ce ko shakka babu akwai wannan matsala to amma kuma akwai mafita wannan gaskiya ne daga cikin tattaunan da muka yi a tsakankanin ma a wannan kwamiti da ita mai kwamishina ta kafa don duba wannan kuma makaranta mun yadda cewa lallai ne tunda su dai masu shida jarabawa ba za su rage standard su watan eh, tsarin su ba to lalle ne ku ɗaliban nan sai mun yi kokari in baka za a samu haɗuwa mai yawa fiye da inda aka samu samu baya gaskiya sannan kuma tsakanin jarba zuwa jarba za a yi karantar da karatu kuma za a yi ne eh, bilhaki da gaskiya saboda mun san yara sun koma gida sun shagala duk da an yi kokari an karantar da karatu a rediyo amma ba lalle bane a ce karatun rediyo ya maye gurbin karantarwa a aji don haka ana nan ana kokari kuma Allah na tabbata da malamai za su su ma son gaji za su yi aikin su insha Allah don yawancin yaran nan ba su dauki lokacin hutu na su dauke shi hutu aka yi ba su yi karatu ba gashi an zo dab da jaraba wannan akwai wannan matsala gaskiya kuma nan ne zan kira ga iyayen yara kada su ban mu da wannan matsala su ma su duba su sa su mutsa ma yara su karatu a gidajensu wanda suke makarantu kuma na gwamnati za mu mutsa musu insha Allah za su yi karatu Duk da wannan dai wasu daga cikin ɗaliban da na zanta da su a nan jihar Niger sun ce suna da ƙwarin gwiwa. sunana na na Khadija Abubakar Sadiq. Na'am, gashi kina makaranta za ku fara waye yau ya kike ji? Insha Allah ina fatan nasara saboda sati ɗaya da ya wuce an koya mana revision sosai kuma muna fatan za mu ci in Allah ya yarda. Kamar ka'idojin da aka ce ku cika kun cika? A insha Allah mun cika kuma komai muna ganin za mu samu nasara da ne insha Allah. Yanzu duk da daɗewar da kika yi kina zaune gida baki mance karatu ba kenan. Ba zan manta ba saboda malaman mu suna iyakan bakin kokarin su akan mu. In Allah ya da kuma muna ganin nasara. Ga ma wata ɗaliba malama suna suna fa sunana farida a abubakar jama'a kin shirya rubuta jaraba yau insha Allah ba ki da wani fargaba a'a alhamdulillah saboda gaskiya satin da ya wuce malaman mu sun yi iya bakin kokarin su wujin kara yi mana revision haka to gaskiya ban tunanin wani abu kuma suna mana fatan alkhairi sai dai kuma ku taya mada da addu'a akan wanga exam din da za mu fara fata dai a nan ita ce samun sa'ar rubuta wannan jarabawa domin ganin kwalliya ta biya kudin sabulu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. birnin lisbon na kasar portugal ana fafatawa a wasan kusa da na karshe na club-club inda so kasance zakaru a nahiyar turai demi final ko semi final na champions league na nahiyar turai inda club din psg paris saint germain ta kasar faransa ke goga da leipzig ta kasar jamus yayin da a ranar gobe laraba idan allah ko ya kai mu olympic de lyon ta kasar faransa za ta kara da munic munich ta kasar jamus a kasar faransa har da yanzu hukumar kwallon kafa ta wasannin kwararru na kungiyoyin kwallon kafa na kasar cewa da Ligue de Football Professionnel LFP ta kasar Faransa a yau talata ne ta ba da sanarwar ɗage karawa ta farko ta wasannin kasar ta teburin Ligue 'yan Conforama tsakanin Olympique de Marseille da Saint Etienne dalili ko shine samun mutane uku a cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille da ke dauke da cutar mashako ta COVID-19 ko kuma coronavirus da ya kamata ta buga wasanni a tsakanin goma sha shida da goma sha bakwai ga watan satumba mai zuwa a wasannin europa league na kasashen turai ranar jiya ne inter milan ta kasar italiya ta muzanta shakhtar donetsk da cibiyar da banza inda ta kai ga wasan karshe na wasannin kofin europa league na turai da za ta buga wasan karshe da fc sevilla kasar spain ko spain da ta hidda manchester united ta kasar ingila a ranar lahadi da ta gabata Wasan na karshe zai wakana ne a ranar 21 ga watan Agusta da muke ciki idan Allah ko ya kai mu a Cologne a ƙasar Jamus inda wasan zai kasance na 49 na kofin kumar kwallon ƙafa ta nahiyar Turai kuma ta goma sha ɗaya tun lokacin da aka sakewa wasan suna daga wasannin Coupe de Coupe ta UEFA Union European de Football zuwa Europa League a halin yanzu. Za mu kammala labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon gora na kasar amurka inda a conference est a wasannin kwallon gora din na kasar amurka a kai wasa a ranar jiya tsakanin tampa bay da ta yi wa columbus da ci biyu da daya kuma yanzu haka ita tampa bay din ce ke da nasarar wasanni uku da daya gaban columbus wasa ɗaya ya rage mata ta kai ga wasanni na gaba ita ko boston tawa carolina ci hudu da uku kuma boston din ce ke ja gaba tsakanin karawa kungiyoyin guda biyu inda boston din a karawa wadda suka yi guda hudu ita ce ke da ci uku da ɗaya idan ta yi nasara a gaba ita ce za ta kai wasanni na gaba a conference s na wasannin kwallon gora na kasar amurka a conference west ta wasannin kwallon gora ta kasar amurka san louis tawa vancouver ci uku da ɗaya kuma a wasanni guda hudu da kungiyoyin suka yi kowanne na da ci biyu biyu yanzu haka dai a conference west ta wasannin kwallon gora na kasar amurka colorado ta karkare arizona a ranar jiya da ci bakwai da daya kuma a wasanni guda hudu da kungiyoyin suka yi colorado ce ke kan gaba da ci uku da ɗaya da salwi da colorado ɗin kowannen su na buƙatar nasarori a gaba colorado idan ta yi ci nasara a wasanta na gaba gaba arizona za ta kai wasanni na kusa da na ƙarshe na kwallon gora na ƙasar amurka yayin da kuma tsakanin salwi da vancouver yanzu haka kowane na nuna bashimta shi don cibibi gare su kowane na iya zama zakaran wasannin tsakanin su kuma ya kai ga wasanni na gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice. An barke da harbe-harbe a wani barikin sojoji da ke wajen Bamako babban birnin kasar Mali a yau talata. lamarin da ke kara fargabar yiwuwar kawar da shugaba ibrahim bubakar kaita daga mulki an yi harbe-harben ne a wani barikin soja da ke garin kati kimanin kilomita goma sha biyar arewa maso yammacin birnin bamako wani mai bada rahoto a mali brampus hamas ya gaya wa murya amurka cewa sojojin sun shiga harbe-harbe ba kakkautawa sun samu bindigogi da makamai suka fara harbi a sama suka kuma toshe hanyar shiga sansanin ya zuwa yanzu ba a bayyana dalilin tashin hankalin ba Thomas ya ce babu rahoto game da waɗanda abin ya rutsa da su. kuma ya ce babu wanda ya tabbatar da rahoton sace manyan jami'an gwamnati ta mali ko kuma kama su uwar gidan tsohon shugaban ƙasa michelle obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar ta kuma bayyana shi a matsayin mai tausayi mai juriya mai nagarta yayin da kuma ta zargi shugaba donald trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu China ta sake tauna tsakuwa a gaban mummunar gaddamar cinikayya da diplomasiyya tsakaninta da Australia a yau talata. ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar Australia don jibgewa a kasar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta ce an fara binciken ne sakamakon bukatar kungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta kasar China wadda ke zargin masu samar da giya ta Australia da rage farashin giyar a China. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu amadadin madadin Hadiza Kiyari da ta ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.